Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da arba'in tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Juma'a 27 ga watan Disamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe za mu kawo muku bangaren da masana ke ke cewa akan wace irin rawa sabar takardar kuɗin ta ta eco da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta aminta da shi zai yi a ƙasashen afirka baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda maryam dauda take gabatarwa har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun amurka sai kuma sakonnin da ku bar mana a kan na'ura amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis akan shirin tsige shi da suka yi. Yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. 'yan jam'iyyar democrat masu tsatsauran ra'ayi da ba su iya yin komai ba sun ce suna so su gaggauta komai zuwa majalisar dattawa saboda shugaba trump yana barazana ga tsaron ƙasa amma yanzu ba sa son abin ya tafi da sauri suna so a tafiyar da shi a hankali makaryata shugaba trump ya wallafa haka ne a shafinsa na twitter kakakin majalisar wakilai ta amurka nancy pelosi ta ɗage tura daftarin tsigewar zuwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan republican domin soma sauraron shari'ar har sai illa masha allahu pelosi ta ce ba za ta yi wani abu ba har sai majalisar dattawan ta amince da dokokin da za su yi amfani da su a lokacin shari'ar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya sassauta matsayar da ya dauka na kalubalantar bukatar shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar democrat chuck schumer na sauraron bahasi daga wasu jami'an gwamnati hudu su har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro john bolton da kuma makaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mubeni a lokacin shari'ar tsige shugaba trump a majalisar dattawan. Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani, wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnatin Iran da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta na kafar sada zumunta a cikin jerin wasu sakonnin Twitter a ranar Laraba, Sufeda Kolian. ta ce ta shigar da karar 'yar jaridar sabili da rawar da ta taka a wurin hada wani labarin talabijin inda a ciki aka tilasta wa kwalliyan da wasu sauran 'yan gwagwarmaya furta kalaman da suka zarge kansu da shi. Koliyan wadda yanzu ba ta kan kafar sadarwa na zamani ta yi zargin cewa an tilasta mata ta rufe shafinta sakamakon matsin lamba daga jami'an tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Akalla mutane talatin aka kashe a faɗan da aka gwabza tsakanin wasu mayaka da 'yan kasuwa a gundumar Bangi babban birnin kasar Afirka ta tsakiya. Jami'an tsaro da kuma limamin yankin suka faɗa jiya Alhamis. Gawarki talatin aka kawo masallaci a wad alkarimi ya faɗa wanda shine limamin masallacin Ali Babolo da ke gundumar da ake kira PK5 da ya zama wani tudun mun tsira ga musulman bangi a lokacin da aka yi aran gama tsakanin musulmai da kiristoci a kasar da ke kara uzura. Wani jami'in tsaro da ya nemi a sake sunansa shi ma ya ce akalla mutane talatin suka mutu ba tare da ya ba da wani ƙarin bayani ba. Faɗan ya ɓarke ne bayan da 'yan kasuwa wasu 'yan kasuwar gundumar suka ɗauki makamai don nuna adawarsu ga harajin da ƙungiyoyin mayaka suka ƙaƙaba musu a cewar limamin yankin. yanzu haka adadin 'yan kasar kamaru masu magana da turancin ingilishi waɗanda suka tsere daga rikicin 'yan aware da ya hallaka sama da mutane dubu uku a cikin shekaru uku da suka gabata sun koma gidajensu don gudanar da bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara to sai dai komawar tasu kalilance a manyan garuruwa da suke magana da turancin ingilishi yayin da ƙauyuka suke ci gaba da zama filin daga ga mayakan 'yan aware da sojojin ƙasar. Kusan Kiristoci 300 suka rera waƙar Kirsimeti ta Carol a cocin Roman Katolika a garin Kumba na kudu maso yamma da suke magana da Turancin Ingilishi a lokacin bukukuwan wannan shekarar. Wannan ne karo na farko a cikin shekaru uku da cocin ta sami yawan masu ibada. Shekarar da ta gabata mutane saba'in suka halarci ibadar bikin Kirsimeti a nan. Ma'aikatar sufurin Kamaru ta ba da rahoton cewa mutane da dama ne suka tafi yankin da ake magana da turancin Ingilishi a cikin wannan wata na Disamba, amma sun tsaya kawai a cikin manyan garuruwa sai dai ba su ba da wani cikakken bayani ba kan mutane nawa ne suka koma. Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe inda masana suka yi bayani akan irin rawar da sabon takardar kudin eko na bai daya zai yi a kasar kamaru. wato wakilin murya amurka ya tambayi ya tuntubi malam bashir ladan wani dan jarida mai zaman kansa akan wace irin rawa sabar takardar kuɗin zai taka a ƙasashen afirka eh to kasan a asali an so ya zama na cewa kudin eco wato ya haɗa kan duk ƙasashen ecowas wato wa'ancan takwas da suke amfani da kuɗin sefa kasashen da mm, faransa ta rene su sa'an nan eh, da shauran kasashen kamar najeriya da ghana to yin hakan a yanzu zai yi wuya abin da ya sa kenan wato eh, kasancewan kuɗi amfanin na ecowas eh, a cikin ecowas zai wuya saboda kasashe kamar najeriya da ghana kasashe ne da ba sa so su ɓadda 'yancinsu domin su su da dama suna da kudaden su da wannan kudace eh, da wayannan kudaden in kuma suke duk harkokin su da su wato Najeriya na da naira ta Ghana na da ta. to ka gani yanzu a yadda da aka so a tafiye da harkan wannan kudi in ya zama kaman faransa yana nuna cewa faransa na da shaurin karfi a cikin eco to don haka shi yasa najeriya suke taka tsantsan kada wannan abun ya je ya zama sanadiyan koma su baya kaga a yanzu su ne najeriya ita ce kasa ta farko a harkar cinikayya a cikin afirka me zaka bada akan kudin sefa na kasashen nahiyar afirka ta tsakiya tunda su kuma har yanzu suna cin kudin ba kudin eco za su yi amfani da shi ba ka san duk abin da aka ce an fara to lallai zai ci gaba abin da faransa suke cewa efedim domino wato idan dai yadda kaga eh, yan kasashen afirka ta yamma sun fara to in allah ya da afirka ta tsakiya za su yi domin su ma a taro da suka yi na karshe ah, um, watan da ya shige a yawun da na yan semak kenan kun haɗin kan afirka ta tsakiya su ma an sa wannan wato nasa tunanin suna so dama ya bambanta da na ecowas saboda ecowas da farko eh, sun ce da wannan kudin in faransa ce za ta buga nan yanayin canji tsakanin Eko da kuma euro kudin turawa kenan canji zai shaura dai daya babu abin da zai canza wato suna ce da shi parity fix to kaga shine da yawa suke cewa kai dai da dan juma ne da dan jummai <laughs> kamar da bahaushe yake faɗa to wa'annan 'yan kasashen afirka da tsakiya suna taka tsantsan ana musu ganin kaban ba su da niyan fita amma taron su na karshe da suka yi a yawun da ya nuna cewa lallai sun yi niyan su ma za su akwai abin da za a yi yanzu sai dai mu saurara kada mu yi musu eh, zato sai mu saurara mu ga me wannan abin zai haifa don an bar wa biyak wato bankin eh, bankin su kenan eh, an ba su wannan nauyin su kawo shawarwari yadda za a yi ko a ke wata sabuwar wani sabon kuɗi ko kuwa a sanyin da za a yi sefa da ake amfani da shi a yanzu ya zaman cewa sefa ya zama kuɗinmu ne ga baki ɗaya ma'ana mu za mu buga mu ne kuma za mu yi duk wani eh, za mu tsara yadda za a tafiyar da wannan kuɗi. na tambayi ɗan kasuwa alhaji yaya wanda yake shiga da fice a kasashen nahiyar afirka ko ya yake ganin wannan kuɗi na eko akan harkokin kasuwancinsu. ni kam a nawa kam wannan kuɗin ba abun da zai tsina nama 'yan Afirka de West, Afirka ta yamma. Menene dalili? In hukumanta ba kudin nan an so mai magana wannan kudin yawa kalla kusan shekara goma sha biyar kenan. aka so ba magana wannan kudin me yasa yin kudin bai tabbata ba sai yanzu kwanakin nan na ga wai emmanuel macron shugaban faransa wai ya amince da wannan kudin me yasa ya amince da can ba su amince ba sai yanzu saboda sun gama tsare-tsaren su ne yadda za su sarrafa kuɗi yadda za su juya ainihin waɗanda suke rike da wannan kuɗi to ni na wara ra'ayin kan faransa fa faransa fa wai ta fita wai daga ɓangaren ainihin ƙasashen da ta mulka wannan fa mafarki ne wallahi gwanda mu daina ma wannan mafarkin saboda ekon nan a hannun faransa yake ko shakka babu ekon nan hannun faransa yake najeriya ni najeriya yanzu haka najeriya ana cewa najeriya sun sa hannu eh najeriya sun sa hannu da su gana da sauran kasashen reno ingilishi kasashen reno ingilishi su nawa ne a ciki akalla kusan kasa goma sha biyar kasashen faransa nawa ne a ciki kasashen reno ingilishi nawa ne a ciki su kaɗan ne to saboda haka duk da najeriya tana da karfin tattalin arziki amma na san najeriya za ta zauna akan neranta ko shakka babu najeriya ba za ta canza ta ba saboda a kurkusan nan ba mu ga kuɗin da zai fi naira daraja da sauƙin ainihin aiki da saukin sarrafawa ba saboda haka gaskiya ni kan shawaran da zan ba 'yan afirka ta yamma ya kamata a duba a yi shawara da kyau a san irin tsarin da za a yi kuma faransa fa tana da kaso mai yawa a cikin wannan kudin kuma faransa tana da hannu tana da karfi a cikin wannan kuɗin saboda ni na tabbata ba za su yi sayin ko ba za su sa hannu ba za su amince da wannan kuɗin ba sai sun samu sun duba interior su sun duba samun su a ciki saboda kwanakin nan na an ce faransa ta amince me yasa tun da ba ta amince ba sai yanzu muhammad awul garba muryar amurka daga kasar kamaru allah allah allah haɗa kanmu afirka mu so juna manufar mu nan zama na mutunci a gaida muhammad awal garba kafin mu ci gaba ku shakata da wannan madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ma'anai yana ca karfe biyu da minti goma sha biyar ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwarsu a wannan shirin na kallabi a cikin wannan shekarar ta 2019. A cikin shirinmu na yau za mu sake waiwayawa baya mu ga irin gudunmuwar da wasu matan suka bada a wannan shirin na kallabi. suna na Khadija Kasim. To a nan Central Bank a Lagos tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. Don aka yi farin mata za su taimaki 'ya'yan za su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun samu ilimi, 'ya'yansu sun samu kiwon lafiya mai kyau kuma 'ya'yansu sun samu tarbiyya. haka din a talakancin akwai iyaye da suke iyakacin kokarin amma akwai iyaka mata mata su tashi su nemi sana'a kuma idan an samu sana'a a fara ajiye wasu kaddarori saboda ko da rana zai zo na yaya za a yi. Mun kuma samu bakuncin Dr. Nafisa Hayatu Den. ni likita ce da na kware a bangaren aikin kwakwalwa mm. kula da lalurar da ta shafi kwakwalwa da kuma yanayin taɓin hankali. Me da me kike gani yake haddasa irin wannan matsala ta shan kwaya? Akwai abubuwa da yawa da suke iya jawo matsala irin wannan na farko wani yakan hada daga gado matan aure wasunsu ya hada da su ma daga irin wannan damuwa ne damuwa na gidan miji wanda idan kin kai kara sai dai kawai a ce miki koma ki yi haƙuri wani in aka kai mishi kara a matsayin magabaci mm. ba zai bincike ba so wannan yana iya sa mace ta rika tunanin cewa to me ma ma'anan in gaya ma wani me ma'ana in nemi taimako wurin wani bari kawai in sha abin da zai sa manta da matsaloli na to wata kan in na fahimta su ma iyaye wata sa'in sakan taka rawa kenan a wajen wannan fannin kwarai kuwa suna da matukar suna da muhimmin mataki da ya matsayi a cikin wannan al'amari bayan haka mun kuma samu bakuncin a sunana honorable saudatu sani ita rayuwa a cike take da kalubale amma in ka samu miji mai wanda yake goyon bayan ka kuma ka samu kyakkyawan tarbiyya daga gida baka daina mijin nan ba baka ɗauki wannan ilimin naka ya zama abin mashi izgilanci ba ko mashi rashin kunya ko kuma raina iyayen ko kuma raina iyayenka kin ga kuma zai tafiya da kai idan aka kwatanta tsare-tsaren inganta mata a wancan lokaci da wannan akwai bambanci an ɗora ko ku ƙasa ake yi to ni dai ba zan ce ba a ɗaura ba amma dai muna zaman kafata kowa ya san halin da ke ciki ba mu san me tsarin da gwamnati sa kan mata ba magana ake kawai yanzu magana a hannu ba mm. to matan zamani kullum nakan ce idan kina da ƙananan yaya ki shiga siyasa saboda za ki cutar da su mm. ba ki tsaki duba su ba siyasa wani abu ne mai kima 100% attention in kin shiga siyasa gaskiya ba ki tuba yayan ki ba in kina da ƙananan yaya duk a cikin shekarar mun kuma samu bakuncin ni dai da fatu sunana fatu sadiq ali nasir da Niger sunan garinmu Almagadar. Eh ni mai gitar ce. Ana yin gitar ana yin waka. Daga wajenmu nan ga garinmu Almagadar babu wata wanda ke gitar sai dai ne. To su iyaye mata me kike gani suke fuskanta? Wane matsaloli suke fuskanta? Mata. In ka ga mata tana da problem sai dai ba ta da aure. In tana da aure ba ta da problem. Ita ce kawai matsalar mata a al'ummar Buzari. saboda kasan zamani yanzu iyayen mace ma in ba ta da aure ba ta jin daɗi saboda su yi tsoron ta yi wani abu ko ta yi shiri ko ta koma wajen karuwanci ko ta koma wani abu shi ne kawai matsalar matan buza ya gawa sannan mun kuma samu bakuncin da farko dai sunana aisha yi musa adamu wanda aka fi sani da aisha mc eh, na yi sana'a kala-kala amma wanda ya fifice shine sana'ar da nake yi na mc wato wadda ake nufi da master of ceremony wani irin kira zaki wa mata musamman matasa kiran da zan yi ga matasa shine cewa matasa su tashi su nema na kansu saboda rayuwa ta canja ba kaman da bane wanda zaka zauna komai na zuwa maka da sauki matasan arewa misali su ne wa'yansu za ki ga ba sa son yin aiki suna da son jiki in ka zauna fa zaka ga zama ni misali ma ina son in yi kira ga mata ne matan arewa da sai su ɓoye a gida su ce a'a su ba za su yi sana'a ba sai dai su lalle su kace a gefen gado to yanzu lokaci ya canza. bayan haka mun kuma samu bakuncin Assalamu alaikum Bilkis Ado Zango. Kawai dai matsalolin da muke samu tunai yana da bukata na musamman muna da yawa ajin yayi eh, mana kaɗa wani sa'in za a ce mu matsa daga wani aji mu je wani aji ka je kai da kake da larura mutum mutane sun je sun je sun cika ajin ko kuma ana ruwa ka ka karasa inda zaka je ko daga nisan guri zuwa wani guri irin wannan amma gaskiya da gyara ya kamata a gyara yanayin yadda makarantunmu suke saboda masu bukata ta musamman su ma su ringa samun saukin zuwa makaranta kuma su ringa samun saukin yin karatun su ringa samun yanayi mai kyau na yin karatun. Kun samu bakoncin Usaina Suleiman Adam. Malama Usaina sana'ar me ake yi? Sana'ar guga. guga wani iri eh gugan kaya na sutura na sawa muna yin ta maza da ta mata da yara duka muna yi To ma sauraro gaba daya abin da ya sauwaka kenan a mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya. Madalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako, Za mu fara da jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka game da tsige shi yayin da ake ci gaba da takaddama a kwamitin shari'a na Majalisar Dattijai. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa 'yan Democrat masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suka bauɗe babu abin da 'yan Democrat suke so kamar a gaggauta shari'ar tsigewar a majalisar dattijai. Saboda sun ce shugaba Trump barazana ce ga tsaron ƙasa. makaryata ne majalisar wakilan masu rinjayen 'yan democrat ta amince da daftarin doka biyu na tsige shugaba trump a makon da ya gabata lamarin da ya sa ya zama shugaban amurka na uku da aka tsige shi a cikin tarihin kasar na shekaru 243 an zarge shi da yin amfani da ikon fadar shugaban kasa don amfanin kansa a siyasance sannan kuma ya toshe kokarin majalisar don bincikar ayyukansa kakakin majalisar wakilan. wakilan amurka nancy pelosi ta jinkirta aikawa da daftarin dokar ga majalisar dattijai da ke karkashin ikon 'yan republican domin fara shari'ar a majalisa ba ta da hurumin yin aiki har sai majalisar dattijai ta amince da dokokin da ke tafiyar da tsarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell ya sassauta adawarsa ta baya game da bukatar da shugaban 'yan democrat chuck schumer ya yi don sauraron shaidu daga jami'ai hudu ciki har da tsohon mai ba shugaban kasa shawara kan tsaro john bolton da kuma mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney a yayin shari'ar tsi tsige shugaba Trump. sai jaridar daily news inda aka rubuta labarin an kama wata mata mai shekara 26 da haihuwa bisa zarginta da kokarin yin satar kuɗi kusan dala miliyan ɗaya kimanin naira miliyan 360 cikin asusun ajiyar kudaden mijinta mai shekaru 77 an kama lynn helena halfon a filin jirgin sama na tampa international da ke jihar florida A yanzu haka Lin Helena na fuskantar tuhuma da laifin karkatar da kuɗi, shirya yaudara da kuma cin zarafin tsofaffi. Jaridar Tampa Bay Times ta bayar da rahoton cewa yayin da masu bincike suka sanar da mijinta ɗan kasuwa Richard Rappaport game da abin da matarsa ta yi. ya ce ya yi kokarin ya fitar da shakku a kanta amma sai ta ba shi kunya sharhin jaridan amurka kenan kuka saurara na wannan mako ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum, Jibril Amerika. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gurba daga jihar Sokoto a Najeriya. Ina so in fara wannan dama ya eh, kira ga hukumar nesa ta ƙasar rashin jihar Sokoto a kuɗin ce da Allah a gidan rediyo Amerika ku isa mana saƙon tambayar mu gare su. Ko Allah me bikin al'ummar gurba gare su ne. Da cewa mu ga sama wata biyar zuwa tara ba wata a gurba kuma duk ƙarshen wata wani sa'in suna zuwa suna karɓar kuɗin NEPA. Ina kira hukumar nesa da Allah a bincike kwakwaf domin gane matsalar hutun NEPA. Assalamu ah, alaikum. Mai magana baban iyar shi karamar hukumar ta cikin jihar Bauchi, Najeriya. Da na biya ya kuɗi ka sako na ga dukkan kiristocin Najeriya da na duniya gaba ɗaya Allah ya maimaita mana Allah ya ƙara mana ta baɗin baɗina. a ni ne abubakar garba da kwabo cikar kuma daki ra'ayina shi ne ina kira da efcc su binciki yaya ribanare na mu matakan ba ta aiki ne ya hana kuma nawa aka kashe a kansu kuma zuwa suka ci kuɗin da kamfanin taki na port harcourt ya kamata a san inda ake yi wanda suka ci kuɗin ko wani abu ga shi a cikin da sauransu duk mun gani wasu gwamnonin barayi za ta kuɗin suke to haka ma ministocin ka fa wallahi yawanci suna apc suna pdp ko barayi ne yawancinsu wallahi ba ci gaban najeriya suke zo ba buhari allah ya taimake ka allah kuma ya ɗora ka kan makiyanka na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana bata Adama da fata daga karamar hukumar Gombe na jihar adamawa Najeriya. Ina son amfani da wannan damar in miƙa gaisuwa ta ta Kirsimeti ga 'yan uwa Kirista a ko'ina a duniya. Sannan kuma ina fata za mu shiga sabuwar shekara lafiya. ina kira gaban hukuntar najeriya shugabanni a ji tsoron allah jami'an tsaro a ji tsoron allah alƙalai a ji tsoron allah sarakunanmu na gargajiya a ji tsoron allah dubi ‘ya'ya da jikoki a daina yawo da hankalin al'umma a ji tsoron Allah a tsare mutuncin ƙasa saboda ‘ya'ya da jikoki. Kafin mi sallama ga Muhammad Hafiz Baballe da takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da caccakar 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar Democrat a jiya Alhamis kan tsige shi da suka yi, yayin da 'yan majalisar suke ci gaba da ja-in-ja akan shari'ar da zai fuskanta a majalisar dattawan kasar. Wata 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ma'aikata wadda ta wallafa wani saƙon Twitter a ranar Laraba da ta gabata ta ce ta shigar da ƙara ɗaya daga cikin masu ɗauko rahotanni a gidan talabijin na gwamnatin Iran da ta tilasta mata furta cewa ta rufe shafinta na kafar sada zumunta. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun kutsa kai a shaguna a kwana na uku da ake zanga-zangar Kirsimeti a yankin Hong Kong jiya Alhamis, inda suka kama mutane da dama bayan da masu zanga-zanga sanye da fuskoki suka karaɗe cikin shagunan. Wasu suna watsa fenti da kuma dakatar da ayyuka a gidan sai da abinci. Masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Kuma kuna iya kama ka aiko mana da sakonni a yaushe ta hanyar imel ta adireshin mu hausa da service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu muhammad hafiz baballe sai solomon abu da ya haɗa mana shirin da injiniyan mu ta yau malama zainab ni zahra aminu fage ke cewa ko lafiya